Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci sha tara 1925 da biyar da kuma 60. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar, za ku iya sauraron mu a tashar BOA Africa akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noman da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum, barkanmu da dare ta fatan kun sha ruwa lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Hadiza Kyari muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa masana shari'a sun yi kira da gwamnatoci a Najeriya da su rinka mutunta umarnin kotu. Muna tafa da ƙarin bayani. Haka kuma za ku ji cewa 'yan majalisar wakilan Najeriya sun amince da ƙudurin wata doka ta kawar da kayyade yawan shekarun mai neman aiki a ma'aikatun gwamnatin tarayyar ƙasar Yau kan wannan batu za ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan yaya kuke gani game da kudurin wannan doka da ta kawar da ƙayyade yawan shekarun mai neman aiki a ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya da Majalisar Wakilan ƙasar ta amince da ita. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. sannan muna tafa da labarin wasanni amma da farko bari mu fara da labaran duniya. guda bayan da Amurka ta haramta wa shahararren kamfanin kasar China Huawei kera wayar salula mai karfin 5G a nan Amurka, kamfanin ya yi gargadin cewar matakin zai iya shafar ma'aikatan kasar. A cewar kamfanin, matakin zai cutar da kamfanonin Amurka da Huawei ke hulɗa da su, lamarin da zai kuma shafi dubban ayyuka. Kamfanin ya ƙara da cewa zai maza-maza ya nemi maslaha kan wannan haramci da Amurka ta saka ah, mai tare da dukkan matakan shawo kan matsalar. ana sa ran a yau alhamis shugaban amurka donald trump zai sanar da wani tsari wanda aka daɗe ana jira game da batun shige da fice a amurka wannan tsarin zai eh, zai sa hukumomi su daina mayar da hankali kan masu neman shiga kasar saboda suna da dangi ko kuma wani dalili da ya shafi neman agaji yayin wata ganawa da ya yi da manema labarai gabanin sanarwa da shugaban trump zai yi da tsakar rana a yau wani babban jami'in gwamnatin trump ya ce shirin zai taimaka wajen karfafa tsaro a kan iyakoki da kuma samar da sahihin tsari yana mai cewa lamarin zai zama na gogayayye ne wannan tsari na trump zai bar adadin masu katin izinin zaman kasar na dindindin wato masu green card akan miliyan ɗaya da ɗigo ɗaya shugaban amurka donald trump ya ce baya fatan amurka ta je yaƙi da iran a daidai lokacin da ake ci gaba da zaman ɗarɗar a gabas ta tsakiya yayin da wani jami'in diplomasiyan iran ya kore yiwuwar barkewar yaƙi a tsakanin ƙasashen biyu ba na fatan wannan ya faru trump ya ce a lokacin da aka tambaye shi yiwuwar yin yaƙi da hukumomin tehran a daidai lokacin da ya fara ganawa da shugaban switzerland uli mora amurka da iran dai ba su da wata hulɗa ta diplomasiya su amma switzerland kan wakilci muradin amurka a ƙasar ta iran wacce ke yankin gabas da tsakiya sakatariyar yada labarai a farar white house sarah sanders ta nanata wa manema labarai a yau alhamis cewar trump na son iran ta sauya halinta inda ya ce amurka za ta yi adawa da duk wani mataki da iran ta dauka wanda zai iya haifar da rikici labaran na zuwa muku ne daga nan sashin hausa na washington dc gwamnatin sojan ƙasar sudan ta dakatar da tattaunawar da take yi tsakaninta da shugabannin fararen hula masu zanga-zanga kan batun gwamnatin wucin gadi bayan da aka raunata akalla mutum takwas a wani rikici da aka yi da jami'an tsaro a khartoum a jiya laraba a yau alhamis janar abdul fatah al ya bayyana cewa an dakatar da tattaunawar har na tsawon sa'o'i saba'in da biyu sanadiyar harbe-harben da aka samu wanda ya ɗaura laifi akan masu zanga-zanga da suka da suka ki cire shingayen da suka saka a manyan hanyoyin babban birnin ƙasar a farkon watan da ya gabata ne aka dasa waɗannan shingayen a lokacin da aka fara zaman dirshan wanda ya jikirce ya koma zanga-zangar neman daɗaɗɗen tsohon shugaban ƙasar mai mulkin kama karya umar albashir da ya sauka daga mulki a ranar goma sha 11 ga watan afrilu sojoji suka kawo ƙarshen mulkin albashir amma duk da haka masu zanga-zangar suka bijire suka kawar da shingayen tare da ci gaba da zaman na dirshan suna neman sojojin su miƙa mulki ga gwamnatin fararen hula. jihar missouri ita ce jiha ta baya-bayan uh, a jihohin amurka da ta amince da ƙudurin dokar hana zubar da ciki Hadiza Kyari kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. sai fagen rahotanninmu kuma za mu fara ne da tattaunawar da abokin aiki na Yusuf Aliyu Haran da ya yi da barista Bala Usman lauya mai zaman kanshi akan umarnin da kotu ta baiwa gwamnatin jihar Kano na ta dakatar da naɗin sabbin sarakunan masarautun da ta kirkiro a makon da ya gabata ya kuma fara da tambayarsa kamar haka. To a mai shari'a za a ga cewar a kotu ta ainihin umarci gwamnatin jihar Kano da ta dakata da wannan naɗe-naɗe na sarautu da ta yi. A kuma za a ga cewar gwamnatin jihar Kano ba ta bi wannan umarni ba. Ana iya cewa gwamnatin jihar Kano ta rena kotu kenan? To idan ka duba yadda wannan dambarwar sa'anin na sarauta yake da kuma yadda gwamnatin kano ta bi da abin za a gane da zuwa kotu da ake yi akwai abubuwa da suke da tafiya shi abin da gwamna ya faɗa ba a ba shi takardar ɗaya da shi ba bai ga takarda ba har yi wannan aiki don koyin sakataren watsa labarai na gwamnan a sanu. ya fitar da sanarwar cewa a lokaci da suka yi wannan abu da samu takarda ba to amma abin magana anan shi ne gwamna ya ce ya karanta a social media so ya karanta a social media amma ba a shi ba to mutum da ba a shi ba ba ya hannunsa ba shi a tunaninsa hukunci ga kansa ba To shi gwamna yana magana a kan cewar wannan doka ce da 'yan majalisu suka ainihin gabatar da ita kuma ai ya riga ya zama doka. To amma ita kuma kotu ta ce a dakatar wanda kotu ta sake ba da cewar waɗannan masarautun da aka yi ba na gaske ba ne ko kuma bata aminta da su ba. me hukuncin wannan shi kuma wato ni a tayana shi ne wato abin da ke faruwa shi ne ko da a ce yan majalisa ne suka yi shi ya sa hannu idan kotu ta neme shi ya zama wajibi a kan su ne tsaro wannan kotu amma matsala ne shi ne shin an ba shi takardar san bashin kotu cewa ya tsaye da wannan abin kuma abin ya zo wajen sa abin da ya kamata a gane kenan abubuwa ne guda biyu ya ce shi ya karanta a social media amma ya ce ba a ba shi takarda yadda yadda tsarin ba da takarda yake daga kotu zuwa ga mutum ba wanda yake ana cinye personal service ba a je wajensa ya karba ya sa hannu ya karba ba ba amma abin da da ni a can a sanar shi ne ya kamata jama'a su gana mun shi ne a matsayin gwamna gwamnati irin ta dimokuraɗiyya idan a nasu ba gaggawa ake ba sarautar nan shekarar da dubu da wani abu so idan an saura kwana ɗaya an je kotu ya tafi an ce kai dakata ko ta ce dakata abin da zai kuke faɗa shi ne a'a ina da hurumi na in yi abin da ni kotu za ta ɗaga masa ƙafa to amma a nan shi ma bai ba sai ya makale da tunani cewa ai bai sami oda ba saboda ta shiga da abin da yake yi to idan ka duba tsari na shari'a kamata yi a ce an ba shi wannan odar ya sa hannu ya karba an ba da hujjar cewa ya karba to duk a lokacin zan mu tabbatar da cewa ya karya hukuncin kotu amma a yanzu kuskure ne a ce ya karya hukuncin kotu da babu hujja babu shaida cewa ya karbi wa matakaddar ya sa hannu ya karba. amma ni matsayi na anaki a matsayin na gwamna ko da karantawa yi a cikin media ya kamata saboda ya mutunta wannan kotun fata kotun za ta ce idan masu mulki ba ba sa mulki kotuna sannan kuma bai mutunta ba Barista Bala Usman kenan lauya mai zaman kanshi. To idan muka leka Abujan Najeriya kuma Majalisar Wakilan kasar ce ta amince da wata doka da ke ba wa mahukunta umarnin cewa a cire batun wa'adin shekaru a wajen cike guraben aiki. Wannan dai ya biyo bayan koke-koken da ke nuna cewa sautarin yawa ba a Ah, ba a cancance fifiko sai dai a yi batun shekaru daga abuja ga rahoton da wakiliyarmu madina dauda ta aiko mana Wannan doka da majalisar wakilai ta amince da ita ya biyo bayan yawan koke-koke ne da matasa ke yi na cewa da shekarun ɗaukan aiki yana hana wasunsu gurabe musamman ma a ma'aikatan gwamnati duk da cewa suna da takaddun shaidan karatu. Honorable Timothy Ngolu Simon yana cikin 'ya'yan majalisar da suka amince da wannan dokar. Wannan dokar lokaci ya kai ne mu yi gyara a waɗansu abubuwan ba za mu dinga kallon a waɗansu kawai matsalolin suna nan suna rufe mana idanunmu. Duk da haka din wani ma za ka gan sai su boye a karkashin wannan abin sai su je su ɗauki mutanen su To kawo su a ba su aiki suna yi amma an samu wanda ba a san su ba sai a ce sai ka kai ka riga ka wuce shekaru kaza kaza da sauransu. Ka je shi kana so ka shiga soja da polis sai ka ji wani za a ce in ba. ba kana da shekaru in ka riga ka wuce shekaru 25 ba za ka saboda me ai shekaru 25 din wani ma bai su kamar wanda ya mai shekaru 30 ko 35 ba saboda haka abin da ya sa jama'a su eh, eh, yan majalisa suka da wannan abin da zafi-zafi a wannan lokacin kenan saboda yanayin abubuwan sun yawa ne mun samu matsaloli da yawa irin wannan abu ga mutane da yawa suna zama ba aiki kuma suna nan a shirye suna nan da karfin su da takardun su su yi shi yasa wani lokaci sai su saka wani ya je karya da takardun shi aje kuma ana hukunta shi Fatima Ahmed Musa tana cikin matasa da suka kammala karatun digiri kuma ta kwashi shekaru ta samu aikin yi ba ga abin da take cewa a game da wannan dokar. Gaskiya na ji daɗin wannan cire age limit nan da majalisa suka ɗau mataki a kai saboda dama ce yanzu muka samu mu matasa na mu ma mu nemi aiki a duk lokacin da muka tashi neman aiki ba za a dakatar da mu ba saboda shekarunmu bai kai ba ko kuma a ce daga shekara 25 zuwa 35 ko 25 zuwa 50 ko 45 ake nema ba yanzu za mu iya neman aiki daga shekara 25 din har muddin ka gama makaranta ka graduating mu ma mu zama ɗaya daga cikin mutane a duniya ko ƙasashe a duniya da ake alfahari da su gaskiya na ji daɗin wannan mataki allah da ya saka da alkhairi to sai dai a wani bangare sanata ahmad babba kaita ya ce wannan doka ta saba wa hankali domin ta ci karo da abubuwa da dama abin da ba su yi tunani ba nici ne akwai wuraren da ake ɗauka aiki wanda za a ce daga shekara 45 zuwa 50 ko kuma zuwa 60 to ya za su yi da wannan sai su je sai an ɗauki ɗan shekara 27 wannan bai yi daidai ba kana in ma wannan dokar za ta iya tasiri to za ta yi tasiri ne kawai kan ma'aikatan gwamnati tarayya kila da na jihohi amma ba ka ɗaukan mai kamfani na shi wanda ya kirkiro abin shi don kasuwanci ka ɗora mai irin waɗannan dokai. abin jira a gani shine tasirin da wannan doka za ta yi idan shugaban ƙasa ya rattaba hannu a kanta domin kuwa ofishin ƙididdiga ta ƙasa ta ce kashi 61.6 cikin ɗari na matasa ba su da aiki a najeriya Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja a Najeriya. To madalla a gaida Madina Dauda. Kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kafin mu buɗe layukanmu mu ci gaba da shakatawa da wannan waka. Kasar mu ba kamar so ni kasa ta ta mace manyan kasar ga Najeriya ku zo mace muna gani muna ji mutane kasar musan mace abun abun takaici wayo ɗazu yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To wa muke da shi daga jihar Niger? Kuna magana da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba. To mai wankin hula menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau? To gaskiya ni ra'ayina akan wannan maudu'in ka a yau su alimin manyan kasar nan su ne zai amfana ba talaka ba. To ba ka gani Wannan abin da suka wannan doka da suka aiwatar a yau suna ganin sun tsuzo ne shi yasa suka sa da doka ta yan su samu mulkin su ci gaba da ainihin mulkin Najeriya don saboda duk wani mukami mai mai an tallaka da a kasar nan ba zai same shi ba a halin yanzu da muke ciki saboda haka ni a ra'ayina gaskiya wani abu ne amfana ba mu ba To mun gode. To daga jihar Niger kuma wa muke da shi a jihar Sokoto? Sai ka ɗaga muryarka. To sunana Abdulkadir Sarkin Hulumi. To Abdulkadir menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau? wannan doka mu abin da muke gani suna son su yi su hakan su don su doke ne akan mulkin haka domin gaskiya wannan ba za ta umhani su talakawa na masu ƙananan shekaru ba ta tabbas ni dai wannan ana ganin sun kansu su ne sun hakan su rawa ba wai sun yi talakawa ba wannan shi ne akan wannan dokar ku tashi lafiya. To mun gode. To daga jihar Sokoto kuma bari mu je jihar Nasarawa. Wa muke da shi a jihar Nasarawa? Assalamu alaikum. Amu ah, alaikum salamu da wa muke magana? Kana magana da babawo mai agogo ne na cikin garin gida da karo local government na Sarawa To babawo menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu na yau? Sai dai. kai mun afuwa da Allah ban yanzu nake rediyon nawa. Eh muna tambayar ra'ayinku ne dan gane game da kudirin dokar da Majalisar Wakilan Najeriya ta amince da ita na rage shekaru neman aiki a ma'aikatan gwamnatin tarayyar Najeriya. Eto, in ya kasance da cewa um, ci gaba mu talaka ba abun da mu muke bukata illa ci gaba. In ya kasance akwai ci gaba a ciki, Ubangiji da Allah da ya tsaya da zaɓa mana To, um, To daga jihar Nasarawa kuma bari mu leƙa jihar Bauchi. Wa muke da shi a jihar Bauchi? Um, sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. To Ayuba menene ra'ayinka? To lallai ni ra'ayi na da abin da majalisa ya kamata su yi shine muna da tumbin matasa a kasan nan hmm. daga shekara 20 zuwa shekaru 35 ya kamata duk abin da za a yi matasan nan lallai a kula da su saboda yawan da suke da shi kuma shi matashi idan aka sama masa aiki to lallai kasan nan za a samu zaman lafiya na gode mai magana ayuba garba imam kafin ma zaki a jihar bauchi To mun gode daga jihar Bauchi kuma bari mu je jihar Sokoto. Wa muke da shi a jihar Sokoto? salamu alaikum mai magana alaƙar ina yanki zara lokacin gwamnan ce kudu tarayyar Najeriya. To menene ra'ayinka? gaskiya wannan za mu iya mai ba da shi ganin yadda ɗinyin mutane ko in ce matasa ba su da aiki musamman ma samun ma su gama karatun da kyar kuma a zo a ce shekarun ka sun yi ko wani abu dai a danganta kauci. ya ma kamata a yi la'akari da irin ko karatun da kayi digiri a ce da an ba ka aikin da za ka iya cin wani abinci min na ainihin karatun da kayo amma a ce duk da kana digiri yana haka ainihin sakandiri ko yin firamare ko kuma lokacin ganin haka a ce ainihin karatun ka ya yi aikin da za a baka da haka baka da aikin sai dai ka koma jiha ko kuma ainihin Um, tarayya gwamnatin tarayya to wannan abu ne ya kamata a kawo doka da wanda bidiyo ne suka ne suka cancanta a dauke su aiki ya kamata a dauke su aiki domin to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je jihar yobe wa muke da shi daga jihar yobe malam salisu ne daga jihar yobe to malam salisu menene ra'ayinka eh ra'ayina gaskiya gwamnati ya kokari don sama matasa aikin yi shine zai kawo kwanciyar hankali kuma da zaman lafiya To ba ka ganin rage wannan yawan adadin shekarun zai kara taimaka uh, matasa su samu aikin yi? Eh shi ne ganin hakarin gaskiya dai kawo ci gaba da kuma sabon musu da aikin yi. To mun gode Malam Salisu. Yanzu kuma daga jihar Yoba bari mu je jihar Kaduna. Wa muke da shi a Kaduna? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amu wa alaikum assalamu da wa muke magana. Suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kadunan Najeriya. To Alhaji Musa Garo ne ra'ayinka? To gaskiya al'amari mu dai abin da muke fata su yan majalisar mu kamar bangaren da tarayya din nan ya kamata su farsu abin da zai taimaki talakawan Najeriya. domin idan muka ɗauka ga gaskiya al'amari yanzu da yawa a al'adun mutum ya gama karatun ma saboda ba aikin yi ya koma yana sai da shayi ko yana faskare ko yana yawon ko ko yana tura baro ko kuma yana karamar sana'ar da bai kamata a ce wanda ya gama karatu yana yin ta ba kuma magana wani rage aiki ko kuma ka rage shekaru an yi ganin ba wani hujja bane za su kawo wannan hukuncin da za su yi wannan tunanin saboda ka san akwai abu da za a baka da hannun dama karbe shi da hannun hagu da haka mu fatan da ya muke yi sai mutu sa shi tunanin So mun gode Alhaji Musa Ngaro har yanzu dai muna jihar Takaduna wa muke da shi a kan layi. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio America. Ah, wa alaikum salam. Sakatare unguwar Katsina ko kuma. Ya sunanka? Tahiru sakatare unguwar Katsina ko kuma bi Local Gamer Kaduna Najeriya. To Tahiru menene ra'ayinka? To ni kuma gaskiya a na ra'ayin ina ganin wannan dokar ta yi daidai tun da dai. Ai ga kamar yadda yan boko ga sunan sun yi ba aikin yi kuma aka ce ga shi an ce wannan kaga ba sai an yi aiki da ka'idar da ko a ce shekarun mutum ya sun kai kaza sannan za a yi ba kawai inda ya cancanta kawai za a ɗauki mun gode kwarai daga daukacin waɗanda suka kira suka bayyana mana ra'ayinsu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma sai labaran wasanni. Wasanni a takaice. shahararren dan wasan kungiyar super eagles ta nigeria john michael obi yana nan yana shirin dawowa taka leda a gasar premier a kasar ingila kafin soma gasar kwallon kafar cin kofin nahiyar afirka ta bana kungiyoyi biyu na ingila din ne ke zaurcin dan wasan wato sheffield united da kuma norwich to amma obi mai shekaru 32 ya ce yana fatan kai karshe tare da yin matsaya akan kungiyar da zai koma kafin zuwan sa sansanin super eagles domin fafata gasar ta nahiyar afirka a watan janairu da ya gabata ne mikel ya dawo ingila kungiyar middlesbrough da ke buga gasar championship bayan ya buro kungiyar tianjin teda ta kasar sin a ingila din kungiyar kwallon kafa ta manchester united ta ce tana baiwa kocin kungiyar ole gunnar solskjaer goyon baya da tallafin kudade domin dawo da martabar kungiyar united din ta karkare kakar wasanni ta bane ne a matsayin ta shida a teburin gasar premier solskjaer ya karbi aikin horar da 'yan wasan kungiyar na rikon kwarya ne a watan disamban shekarar da ta gabata ta 2018 bayan da ta kori kocin ta jose mourinho inda daga nan kungiyar ta buga wasanni sha 11 ba tare da an doke ta ba to sai dai kuma jin kaɗan bayan da aka baiwa kocin aikin na dindindin al'amura sun taɓarɓare a ƙungiyar inda ta yi galaba a wasanni biyu kacal daga cikin wasanni tara na ƙarshe na gasar premier ƙungiyar ƙwallon kafar arsenal ta ingila na ci gaba da bayyana rashin amincewarta da tsarin rabon tikitin shiga kallon wasa na wasan karshe ta gasar cin kofin uefa da za ta fafata da ƙungiyar chelsea inda ta buƙaci hukumar kwallon nahiyar turai wato uefa da ta yi bayanin dalilin shirya gudanar da wasan na karshe a birnin baku na ƙasar azerbaijan ko baya ga baiwa kungiyoyin tikiti dubu shida shida kacal kungiyar ta arsenal tana korafin cewa 'yan kallo na fuskantar matsananciyar wahalar tafiya a can domin kallon wasan lamarin da ya sa har yanzu ma ba su sayar da 'yan adadin tikitin da aka ba su ba shahararren dan wasan tennis roger federer ya soma da nasara a dawowar da ya yi na fafata babbar gasar tennis ta italian open inda yau ya soma gasar da nasarar doke dan kasar portugal jao sosa a birnin rome federer dan kasar switzerland ya dawo gasar ne a karon farko tun daga shekara ta 2016 a yanzu kuma ya doke sosa ne a cikin sa'a daya da da 21 inda ya sami tsallakewa zuwa zagaye na uku na gasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Adalla a gaida murtala yanzu kuma sai tasirin azumi a wurina. Ni isan bala mai wake, azumi yana da tasiri a rayuwata domin yana ƙarfafa min ibada, ina samun sallolin lafulfuli, sauraron wa'azi, karatun Kur'ani da sauran ibadu domin ina raba rayuwata kamar kaso uku, kaso biyu ina miƙa ta ga ibada ne. ina sada zumunta domin ina neman duk inda yan uwana musulmi suke in je in ziyarce su mu gaggaisa a wani lafiya wani zubin a sha ruwa a gurin kafin in dawo wajen sana'a ta ina rage farashin kayayyaki daidai da yadda musulmi mai azumi zai iya samu shi ma ya buɗe baki cikin nishaɗi bayan wannan ina ƙoƙarin kyautata wa iyaye na fiye da yadda nake kyautata musu da domin darajar wannan azumi idan kai aikin ibada in za a baka da lada goma yanzu zai kai a baka lada ishirin komai ninka aiki da haka nake umarta yan uwana musulmi duk inda suke su dage wajen aikin ibada da zumunci zumunci da karfafawa juna wajen bautar Allah da karfafawa juna wajen kyautata jama'a da kyautata juna wajen da ba musulmi bane albarka wannan azumi ya kasance cewa kana kyautata ma domin duk abin da kai tsakaninka da Allah Allah zai baka ladan wannan abu shi ciyar da mumini Allah yana alfahari da shi kuma yana ba da wani sakamako na lada wanda yake ba kaɗan bane don haka a duk inda nake a rayuwata wannan azumin ina kasancewa cikin salatin annabi gifari tasbihi hailala da shoran ayyuka na ibada da roƙon Allah ni'imomi da neman gafara da neman Allah ya buɗaɗa mana ya zaunar da ƙasar mu lafiya lau ya zaunar da mu lafiya lau ya ba mu abin da za mu ci ya albarkaci ƙasar mu da zaman lafiya ya taimaki shugabanninmu da mu talaka kanmu Allah ya sa mana danƙon zumunci a tsakaninmu ba mu rika samun barakokin rigingimu da su ba don haka wannan wata wata ne mai albarka mai albarka gare ni To madalla kafin mi sallama ga labarai amma a takaice. Jiya missouri ita ce jiha ta baya-bayan nan a jihohin amurka da ta amince da kudurin dokar hana zubar da ciki lamarin da ya assasa fafatakar da 'yan jamhuriyar republican magoya bayan dokar ke yi wanda suke fatan zai kai ga soke dokar da ta amince da zubar da ciki a shekarar uku da safiyar yau alhamis majalisar dokokin jihar wacce ke tsakiyar yammacin amurka ta amince da kudurin dokar da yawan kuri'u 24 da kuma ƙuri'u goma da suka nuna adawar su ga dokar wacce ta haramta zubar da ciki da ya haura makonni takwas. sai dai dokar ta tsame mutane da yanayi na rashin lafiya ya neme su zubar da juna biyu amma ta hana zubar da waɗanda aka samu sanadiyar wani ya yi wa uwarsa ciki ko kuma wacce aka yi wa fyaɗe yanzu haka ana jiran majalisar dokokin jihar wacce 'yan republican ke da rinjaye su amince da cikakkiyar dokan kafar a miƙa ta ga gwamnatin jihar mike parson wanda shi ne ma dan republican ɗin domin ya rattaba hannu gwamnatin sojan ƙasar sudan ta dakatar da tattaunawar da take yi tsakaninta da shugabannin fararen hula masu zanga-zanga kan batun gwamnatin wucin gadi bayan da aka raunata akalla mutane takwas To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe shida na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi. Wato karfe biyar na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Hadiza kyadi da ta taya ni gabatarwa da Julie Gresham da ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Sai injiniyar mu ta yau Zainab Abdulrahman. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.